daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,770 da kuma mita 31 ko da 9765 a gajeren zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niya dalol fm da kuma nomad fm a can kasar ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da kuma marhaba rediyo sannan za ku iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta na'urar tune-in sannan kuma za a iya samun mu a shafukanmu na sada zumunta. masaurari assalamu alaikum mustapha nasiru batsari ne da sauran 'yan uwa abokan aiki ke maku sallama. a cikin shirinmu na dare karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato takwas da rabi agogon GMT da Ghana. A wannan rana ta ɗaya ga watan Janairun shekara ta 2026. To a cikin shirin bayan labaran duniyar za ku ji yadda aka dukufa wajen faɗakar da mata a Najeriya. akan mahimmancin yin amfani da na'urar yanar gizo. Da matan da suka shiga cikin wannan harka ba su kaso goma su kuma maza suna da kaso casa'in ba. Sannan za ku ji yadda masu ruwa da tsaki a jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan rikicin cikin gida da ya dabaibe jam'iyyar. eh rikicin ita mu na pdp ana na ana dambarwa sannan mu je jihar borno mu ji yadda gwamnatin jihar borno ke kokarin maida ragowar 'yan gudun hijira zuwa gidajensu dalilu yana guguwa murya a sama ruwa a indiyan da su tulo muna dauke da shirin da na ƙasa sannan kuma labaran wasanni har ma mu leƙa gidan dambe amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniyar daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmad. Jama'a Assalamu alaikum. Mutane kimanin arba'in sun mutu wasu ɗari da goma sha biyar sun samu raunuka, mafi yawan su munanan raunuka. A lokacin da wuta ta tashi yayin bukukuwan shigar sabuwar shekara a mashayar wani wurin shakatawa da ke cikin tsaunukan ƙasar Switzerland ƙasa da awa biyu da shigowar sabuwar shekarar a yau Alhamis. Ya zuwa yanzu hukumomi ba sa da takamaiman adadi na yawan mutanen da suka mutu. Wannan wurin shakatawa mai suna Crans Montana ya yi suna a zaman inda dubban mutane daga ƙasashe daban-daban na duniya suke zuwa domin wasan zarmiya ko zartu kan kankara ko kuma ƙwallon golf. baturen 'yan sanda na yankin da abin ya faru frederick gisla ya faɗa wa taron 'yan jarida cewa ana ƙoƙarin gano mutanen da suka rasa rayukansu domin sanar da 'yan uwansu yana mai faɗin cewa wannan lamarin ya girgiza su sosai A Tony general ta yankin beatrice pillow ta ce ba a kai ga sanin abin da ya haddasa wannan gobara ba tana mai cewa har yanzu ƙwararru ba su samu sukunin shiga cikin inda wutar ta kama ba wani matashi mai shekaru sha shida daga ƙasar faransa wanda ya kubuta da ransa ya ce wurin ya birkice gaba ɗaya mutane suka rasa na yi lokacin da wutar ta tashi ya ce wani abokinsa ya mutu akwai wasu guda biyu ko uku waɗanda ba a san inda suke ba ko kuma abin da ya same su ya zuwa yanzu ya ce bai ga lokacin da wutar ta tashi ba amma dai ya ga lokacin da sabis na wannan mashaya suka shiga da kwalaben barasa waɗanda aka makala musu kayan wasan wuta da ake kira knockout. Sabon magajin garin birnin New York a nan Amurka Zoran Mamdani ya yi amfani da wani alkur'ani mai tsarki da aka rubuta shi shekaru ɗari da suka shige wajen rantsuwar kama aiki abinda ya zama karon farko a tarihin birnin na New York da magajin garinta ya yi rantsuwa da littafin mai tsarki na musulunci zohran mamdani mai shekaru 34 da haihuwa ya yi rantsuwar a wata tashar jirgin karkashin ƙasa da aka jima da rufewa wadda take karkashin ginin majalisar gudanarwa ta new york ya zama musulmi na farko ɗan asalin kudancin asiya na farko kuma haifaffen afirka na farko da ya hau kan wannan kujera A kasar waɗanda suka rike wannan mukami kafin mamdani sun yi rantsuwa da bible duk da yake rantsuwar yin aiki da tsarin mulki na tarayya da na jiha da kuma na birni ba ta buƙatar sai mutum ya yi amfani da wani littafin addini rasha da ukraine sun zargi juna da kai hare-hare kan cibiyoyin fararen hula a yayin shigowa sabuwar shekara inda rasha take cewa ukraine ta kai hari kan wani hotel cikin yankin ukraine da ta mamaye yayin da ita kuma ukraine ta ce an sake kai hare-hare akan cibiyoyin samar da wutar lantarkinta waɗannan rahotannin suna zuwa daidai lokacin da ake ƙara ƙaimin kai gwauro da mari. ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump na amurka na kawo ƙarshen wannan yaƙi da aka yi kusan shekaru hudu da fara shi dukkan ƙasashen biyu sun zargi juna da laifin neman jaddada matsayarsu a shawarwarin da ake yi shugaba vladimir zelensky ya yi zargin cewa a cikin daren da ya shige rasha ta harba jiragen drone fiye da 200 a kan cibiyoyin samar da wutar lantarki a yankuna bakwai na ƙasar ta ukraine rasha kuma ta zargi ukraine da laifin kashe mutane akalla 24 a harin drone da ta kai kan wani hotel inda fararen hula suka taru domin murnar shigowar sabuwar shekara a wani yankin da ke hannun rasha a lardin carson na kudancin ukraine Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Ma'aikatar tsaron ƙasar Somaliya ta ce dakarunta tare da haɗin kan ƙasashe ƙawayenta sun kashe 'yan ta'addar ƙungiyar Al-Shabab su 29 a garin jabar Godane da ke kudu maso gabashin ƙasar. Al-Shabab ta kaddamar da farmaki a shekarar 2007 a wani yunkuri na kifar da gwamnatin tarayyar ƙasar mai samun goyon bayan ƙasashen duniya. domin kafa wata gwamnatin mai aiki da irin tata fassarar ta dokokin Islama. Ma'aikatar ta kuma faɗa cikin wata sanarwar da ta wallafa a shafin X cewa ta lalata ababen hawa da makamai da aka yi niyyar kai harin ta'addanci da su kan fararen hula a wani harin da ta kai ta sama cikin daren da ya shige a lardin Shabelle ta tsakiya. Ma'aikatar tsaron ta bayyana godiyarta ga ƙasashe, ƙawayenta da suke ci gaba da tallafawa a fannin tsaro da musanyar bayanan leƙen asiri da kuma kayan aiki wajen yakar ta'addanci to amma kuma bata ambaci sunayen ƙawayen da take magana a kansu ba to madalla labaran duniyar kenan kuka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni a najeriya ana ci gaba da faɗakar da mata akan mahimmancin yin amfani da yanar gizo wato intanet domin bin sahu irin na zamani an dai gudanar da taron wayar da kai ne a abuja fadar gwamnatin najeriya lamarin da ya ɗauki hankalin ƙungiyoyi musamman masu alaƙa da inganta rayuwar mata kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na hawa umar daga Abuja. you know, information technology help us do that more and better. Cibiyar fasahar sadarwa da bunƙasa cigaban al'umma wato CTAD tare da gudunmawar ƙungiyar sadarwar ci gaban ƙasa wato APC ta gudanar da taron dandalin tafiyar da tsare-tsare na harkar yanar gizo a babban birnin tarayya Abuja An shirya taron ne domin wayar da kan mata wajen amfani da yanar gizo ta hanyar da ya dace da kuma tattauna matsalolin da mata suke fuskanta wajen samu da kuma amfani da yanar gizo. Na samu zantawa da Maryam Ado Haruna jami'a a cibiyar fasahar sadarwa da bunƙasa ci gaban al'umma inda ta yi min ƙarin bayani akan makasudin shirya taron. Harkar ita intanet ɗin a mataki na duniya zaki ga an samu daidaito wajen tsakanin maza da mata da suke shiga ire-iren wannan abu. a mataki kuma na najeriya sai abin ya kasance ba haka ba misali a wanda ya gabata wanda aka yi a nan abuja za ki ga in aka duba gaba daya matan da suka yi shiga cikin wannan harka ba su fi kaso goma su kuma maza suna da kaso casa'in ba shine mu kuma sitat a matsayin ta kungiya da take ganin kokarin an shigar da mata cikin wannan harka ta intanet dinnan ko kuma an rufe wannan rata din da take ta tsakanin maza da mata kenan harka amfani da intanet dinnan shine ta shirya wannan taro na mata kawai shine ake turanci ake kiran shi internet governance forum amma wannan sai muka sa mashi suna women igf domin shine taro na farko da aka fara yi a nigeria wanda yake kallon mata kawai ya tara mata masu ruwa da tsaki a fanni daban-daban ga wasu daga gwamnati ne wasu kuma daga kungiyoyi mm, ne masu zaman kansu wasu kuma daga makarantu ne kamar jami'o'i kenan muka tara su da 'yan jarida gaba daya har ila yau na samu zantawa da wasu daga cikin matan da suka halarci taron don jin yadda yanar gizo za ta taimaka wa mata musamman ma waɗanda suke ƙauyuka ga abin da Asma'u Dalhatu ke cewa. Komai kankantar makaranta a cikin al'umma in aka wayar da kan malamai saboda akwai wani aminci tsakanin ɗalibi da malami tsakanin iyaye da malami saboda haka in aka wayarwa da malamai kai su kuma sai su je su wayarwa da mata kai cewa ga wannan ci gaba ku zo mu tafi saboda gaskiya al'umma mu an bar mata a baya musamman na karkara watakil wani ga wayar ma ya samu da yar data dinnan amma ba turanci saboda haka yanzu ana kokarin bullo da hanyoyi da za a samu su google dinnan da waye su kawo mana yarurruka lokal yarurruka mu in kai ba barbare ne kai tsaye zaka hau intanet din nan da barbarcin ka misali haka dai yarurruka mu saboda muna da yarurruka da yawa a ƙasa cibiyar ta fasahar sadarwa da bunƙasa ci gaban al'umma sita tana ƙoƙari ne wajen taimakawa mata da kuma fahimtar da su irin alfanun da ke cikin amfani da yanar gizo wajen sana'o'i ganin yadda duniya ta zama duniyar fasaha tare da ba su ƙwarin gwiwa don shigowa a dama da su wajen aiki da na'ura mai kwakwalwa hawa umar gta house.

Kamar yadda kuka sani dai, tuni jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta tsunduma cikin rikici, wanda lamarin ya kai ga har ta dare gida biyu. Akan haka ne masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar a Najeriya ke ci gaba da mai da martani tun bayan taron Ibadan da ya ɗora mu Turaki a matsayin shugaba, yayin da a gefe guda kuma masu biyayya ga ministan Abuja Najeriya Nelson Wuke suka ja daga suka ce ba za ta tsaku ba a baya-bayan nan dai gwamnoni guda uku na pdp ne suka sauya sheka zuwa jam'iyyar apc mai mulki honorable abubakar audu buba ɗan majalisar wakilan najeriya ne mai wakiltar mazaɓar cancaga a jihar niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta pdp ya ce rasa gwamnoni da jam'iyyar ta yi abin tayar da hankali ne kamar yadda ya yi ƙarin bayani a cikin zantawar mu da shi eh rikicin ita jam'iyyarmu na PDP ana na ana dambarwa to kuma abin da ya sa mu muke nan har yanzu a PDP domin in ka duba wallahi duk wani jam'iyya da ka gan shi a Najeriya PDP ne take da platform mai kyau wanda na imani mulkin PDP a ko ina jama'a sun amfana kuma ko me ake yi ana yin shi a bayyane mm. shi yasa kaga har yanzu muna bibiyan mu tabbatar mu gani an yi resolving wannan ishu din idan Allah ya sa muka koma wannan hutun sabon shekaran ya rage abu daya da kuma su shugabanninmu shi sabon national chairman da kuma manyan stakeholders mu da suke philippines suna bi abin su ga yanayin da za samu a zaman to an resolving duka wannan issue din da ke ciki amma kun asara na manya manya ga hada gwamnoni a ciki ya kuke ji eh ba daɗi ai a siyasa ko da mutum ɗaya ne yau aka ce kai asaran shi dole ran ka je su kuma wanda yake dole ne za ka sake komawa ne ka je ka biyo ka nemi wayannan mutanen amma da yake kuma mutane duka kowa na ganin abubuwan da ke faruwa shine jama'a shin suna tare da wayannan mutanen da suka bar jam'iyyar suka koma wani jam'iyya shine tambayan to amma eh, menene matsalar PDP nan da aka kasa shawo kan matsalar kiki kaka matsalar PDP da aka kasa shawo kanta matsala ne wanda yake son zuciya ya shiga wanda yake kuma kowa yana nima ne ba wai yana fafatawa domin ya nemo wa al'ummarsa sauki ne, mm. kansa yake nemowa son zuciya ne ya yaba yanzu kai eh, akwai yiwuwar ka ba PDP nan kai ma koko ya iya kasancewa nan da kwana biyu muna da muna shawara tunda muna da shugabanni a wannan jami'an kuma sun rage a wannan jami'an muna jira mu ga yanayin da mun dawo hutu sabon shekara mu ga yadda za ta kasance na rikicin zai sa kai ma koko dai dama kana da wani tsari eh to ai idan ana rikici a yanzu halin da muke ciki idan dan jami'a ya fita ba za ka ce me me yasa ya fita ba hmm. saboda akwai daman da je fita hmm. saboda rikicin ɓangaranci ake da shi mm. kuma a dokan idan aka samu ɓangaranci kana da yanci a matsayinka ka tuntuɓi ainihin al'umman da kake wakilci su idan sun yarda maka za su bi ka inda zaka koma zaka fita ka koma to a can jihar Borno kuwa ƙoƙari ne gwamnatin jihar ke yi na samar da ababen more rayuwa a sassan jihar Borno gwamnan jihar Babagana Umara Zulum ya kaddamar da muhimman ayyuka a arewacin jihar Borno da nufin dawo da ragowar 'yan gudun hijira da ke zama a wasu sassan jihar daga birnin Maiduguri ga rahoton wakilinmu Ibrahim Mustapha a ƙoƙarinsa na ganin an dawo da abubuwan more rayuwa tare da gine-gine a arewacin jihar Borno da rikicin Boko Haram ya ta sama da shekaru goma. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya kaddamar da ayyukan raya ƙasa tare da gina makarantu da asibitoci da ma gidajen mutane waɗanda 'yan Boko Haram suka lalata a yayin kai hare-hare a sassan arewacin jihar Borno shekaru da suka gabata, lamarin da ya jefa dubban mutane cikin halin damuwa tare da neman mafaka a sassan ƙasashen Nijar, Kamaru da Chadi da nufin ƙauracewa hare-haren Boko Haram. yana guguwa mamuriya da sama a wa indiya da ya shi falle shi ma labar zurowe da jala su da ishe na an da mana yana a jawabinsa gwamna baba gana umara zulmi ya ce ziyarar tasu zuwa waɗannan garuruwa da ke arewacin jihar borno sun yi shi ne da nufin duba abubuwa da dama da suka hada da kokarin sugunar da ragowar yan gudun hijira da ma gina musu gidajensu da makarantu domin su ci gaba da zaman su a garuruwan su a bangaren samar da ilimi kuwa gwamna baba gana umara zulum ya ba da umarnin gina makarantun gaba da firamare da inganta ba wa ɗalibai ɗaliban ilimi a jihar Borno. Jihar Borno dai na fama da hare-haren 'yan Boko Haram inda ko a kwanaki da suka gabata bom ya tashi a masallaci a kasuwar Gamboro da ke Maiduguri inda mutane da dama suka rasa rayukansu tare da jikkatan wasu da dama. Ibrahim Mustapha GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri. To madalla an gaida Malam Ibrahim. Jama'a kuna sauraron labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington DC. za ku iya kama mu kai tsaye ta shafinmu na www.gtahausa.com. Yanzu kuma ga Sule Mummuni Barma da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin da na ƙasa bankasa ba wanda ke mai da hankali kan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin da na ƙasa na farko a wannan sabuwar shekara ta 2026 zai mai da hankali kan yadda shekarar da ta shuɗe ta kasance a wajen masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar. Wannan shekara ta asa da 'yan uwanmu na Mali da na Burkina hulɗa na bude ƙungiya ta ios ta mutane masu bukata na musamman sannan za mu ji su a 2026 Wari mun ka gani akwai konsai na latizin ne na sarakin ne na matasa na mata gwamnati dibe mu a samu amana conseil national na handicap kamar yadda yake a al'adance shigowar sabuwar shekara lokaci ne na waiwaye kan batutuwan da suka wakana a shekarar da ta gabata na ci gaba ko akasin haka a wannan karan shirin ya tuntubi malam musa nasir na kungiyar makafi ta kawancen kungiyoyin nakasassun nijar mu persona dikapile wannan shekara abin da ya damu mu kware shi na bisa haraka bara da an kai ta kama yan uwa namu ana liƙe su ana kai su eh, kwamseriya su sati guda kwana goma sati biyu duk wanda a mutum mai bukata na musamman na Nijar ya tuno da wannan shekara to zai tuna tunani da wannan abu yanzu dai alhamdulillah abu ya dan rage sa'annan na biyu shina na abin partner kamar masu ka taimako to lalle an samu ɗan ja baya da duka ƙungiyoyi namu alhamdulillah wannan ɓangare gwamnati ya ɗan ɗauka tun da ƙungiyoyi namu wanda ana kategoriyal kamar na makafi ko na guramu ko na kurame tunda su suna da santa da makarantun ne gwamnati ya ƙara musu eh, abin subvention kamar taimakon da ya ka su ya ƙara kashi ɗari bisa ɗari don mu samu mu ma mu ci gaba da harkoki namu eh, abin da ka ji daɗin da kuma sosai an buɗe mana minista tamu mai kula da mutane na masu bukata ta musamman kun san da an shahe ta an maida mana ita cikin minista ta mai kula da lahiya to lalle wanga ma wani ci gaba na wanda sosai da kuma an ka samu buɗe direction mai kula da mutane masu bukata na musamman akwai ci gaba sosai wurin nan wannan shekara ta asa da yan uwanmu na mali da na burkina hulɗa na buɗe ƙungiya ta ios ta mutane masu bukata na musamman wanda duk wata biyu wata uku muna gamewa ana samu ana bara horo tsakaninmu to lalle wannan shekara ita kanta bamu mance ta sannan bisa bangaren education gaskiya allah akwai ci gaba sosai tunda minista ta education duk inda adda santa na special to school kamar na yara na makafi ko na kurame tana kawa ci maka wanda zai sa yara su zamna har a kare karatu babu matsala abinci da matsalar na gani bana makaranta ta makafi yarawar mun ka same su sosai an ka ɗauke su cikin makaranta tunda abinci yana nan kuma suna kawo kaya na karatu su kan suna yara to shi na nika dibi ci gaban da an ka samu sosai da kuma ministar ta population mai kula da mutane masu bukata na musamman tana kiran mu kuma in mun ka buƙaci ganinta ƙofa tana buɗe to shi ma wannan wani ci gaba na sosai na wannan shekara eh, direction direction da akwai na cikin jahohi na sante ko na rashin lafiya suna kula da mu a cikin duk jahohi muna da eh, ma'aikacin ne masu kulawa da mutane masu bukata na musamman kuma wani abu na ci gaba bisa conseil consultatif na ƙasa na zaure wani na shawara to mu ma masu bukata na musamman akwai mutum biyu namu wanda a can to kaga zamu mu cewa kenan gwamnati yana kula da mutane masu bukata na musamman duk abin da za a yi zai kiran mu kan shi shugaban kasa yana kiran mu mu zo audience mu gane shi prime minister kuma yana jin shawarar mu alhamdulillahi abu ya fara tayya sannu sannu daidai to kuma na nemi jin kudurorin da suka sa gaba a bana a kungiyance har yanzu ga malam musa nasir allah sa shekara matsala kamar gana bara an samu solution bisa gare shi tunda mun ce za a taimaka ma misali tsohi handicapin wanda sun tsufa na kware babu aikin da sun ka yi su dole na kamata gwamnati ya taimaka musu to shi na muka fata wannan shekara ta 2026 gwamnati zai dimi shi gani na kamata a samu solution bisa haraka wannan bara kuma muna fata war mun ka gani ako konsai na latizin ne konsai na sarakin ne na matasa na mata gwamnati ya dibe mu a samu amana conseil national na handicap kuma kiran na zani duka zuwa da 'yan uwana masu bukata ta musamman a cikin wannan shekara sabuwa mu hito mu ma mu kama ma gwamnatin a sanda mu ma muna nan kama irin wanga taimako da aka bada warre kun gani dai mun fara ma mun kana mu taimako wajen fondi su cinkin nan ba mu mun koma baya wadda shugaban kasa ya yi kira ya ce duk 'yan ƙasa su zame wuri ɗai kuma su zama ijiya duk labarin da an ka gani to a zo a faɗi to ma za mu roƙon duka kaman 'yan uwa namu masu bukata na musamman duk inda suke duk inda sun ka gan mu abu wanda ba su da shi ba to su faɗa ma sarakin ne namu ko ko dirijan namu kuma mu sa hannu mu ma mu ka namu taimako bar kowa ka kawo nashi duk inda 'yan uwana mu suke masu bukatan ta musamman malamai lungu-lungu su sa mana addu'a wannan ƙasa tamu ta kwanta lahiya lau ta tashi lahiya lau addu'a kuma zuwa duka shugabannin nan wanda an Nijar da dole na ya kamata wanda a gaba gare ka ka kama mai kai mai addu'a duka inda masu bukata na musamman suka ga a gaji a hito dare da rana a ta addu'a da a kare ƙasa ga tamu. ina mu jima'a barka dai da sabon shekara. Masauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon da na ƙasa Musa Nasir jami'i a makarantar makafi ta Soli Abdurrahman da ke Yamai jigo a gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassun Nijar. Ni Sule Muni Barma da dukkan abokan aiki na GTA Hausa Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. To an gaida na birnin Yamai domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni ga Bala daga birnin Bauchi a Najeriya. Barkamu da shiga sabon shekara ta 2026 inda labarin wasannin wasanninmu zai fara a Najeriya. Za mu leƙa jihar Bauchi inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wiki Tuwaris ta yi sabbin jagorori da za su jagoranci ƙungiyar. Kwamishinan ci gaban matasa da wasanni na jihar Bauchi Honorable Adamu Baba ya gabarin ya gabatar da takardu ga sabbin shugabannin gudanarwa na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wiki Tuwaris. wadda aka zaba a mazaunin sabon shugaban kungiyar kwallon ta Wiki tuares din shine Salmanu Abubakar tare da mataimakinsa Ishaka Baba Maji sai kuma sauran jagororin da aka zaben sun hada da Buhari Adamu Muhammad a mazaunin tim manaja na kungiyar har ila yau Adamu Idris Fali shine sakataren kungiyar tare da wasu karin mambobin kungiyar da suka hada da Bashir Ibrahim Idris Dauda Muhammad Ciroma Yahaya Idris Suleiman da kuma Bilyamin Abubakar Cindo sai kuma Kabiru mijin yau Inuwa da kuma Yawale Inuwa sai Sale Ahmed Muhammad da kuma Ahmed Nasir wanda aka fi sani da Alshek da Ali Sale. Kwamishinan ya nuna cikakken gwarin gwiwansa ga sabbin gabanin hukumar gudanarwa na kungiyar kwallon kafa ta Wiki Tuwaris din inda ya musu fatan alheri don samun nasara a kakar wasan da muke ciki na 2025 zuwa 2026. Daga jihar Bauchin za mu leƙa makwabciya jihar Gombe ita ma a bangaren kwallon kafa inda hukumar gudanarwa na kungiyar kwallon kafa ta Gombe United tabbatar da Yusuf Salihu a mazaunin sabon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta Gombe United. Kafin zuwansa Yusuf Salihu ya kasance jagoran kungiyar kwallon kafa ta Abubakar Bukola Saraki da ke Ilori amma a yanzu dai ya dawo jihar Gombe domin jagorantar kungiyar kwallon kafa ta Gombe United. Nadin nasa ya nuna kudirin hukumar gudanarwa na karfafa sabon sashin bangaren masu horaswa a kungiyar kwallon kafa ta Gombe United wadda take fafatawa a gasan NNL kasa da gasan Premier League na Najeriya. Tuni dai masoya kwallon kafa da masu ruwa da tsakiya hidimar kwallon kafa da ke fadin jihar ta Gombe suka nuna maraba da sabon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Gombe United din Yusuf Salihu kuma suka yi masa fatan alheri a sabon aikinsa a kungiyar. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To an gaida Kaftin Bala Branko. To yanzu kuma bari mu bi Abubakar Adam Funtuwa domin jin halin da ake ciki a ɓangaren wasan dambe na gargajiya. hakan take masu sauraron mu da kasancewa da ku a wannan bangare na wasan dambe wasa mai kama da fada inda zan fara daga jihar Katsina inda ake fafata damben mashin mai caji wanda tsakanin garkon dutse da garkon yahayen tarasa aka yi kare jini biri jini inda garkon dutse ya hallaka garkon yahaya a cikin turmi na biyu a turmi farko inda aka ɗauki ba daɗi wanda daga baya wato aka dawo kuma aka samu wannan nasara bagon 'yan sanda daga bangaren jamus ya hukunta shagon muhammad daga bangaren gurmada a inda wato cikin turmin farko bagon 'yan sanda ya sa shagon muhammad gudu har bayan fili a cikin turmi na biyu kuwa bagon 'yan sanda ya matse ma shagon muhammad lamba inda da karshe dai aka raba damben amma da ya iya cewa gurmada sun ji jiki a wannan wasa sai damben kuɗi na naira dubu ɗari tsakanin wato shagon kosilaye da shagon isiya a turmin farko kare jini biri jini inda shagon kosi layan ana ganin ya ki aje kafa a turmi na biyu ne kawai wasan ya kare inda a turmi na biyu ake ganin cewa wasan fa ya ƙare tsakanin shagon kosi layan da shagon isiya inda shagon isiya ya samu rauni a hannu wanda hakan ya hana shi komawa ci gaba da wasan bari mu koma jihar lagos wato inda shi ma ake fafata wasan na damben gargajiya inda damben dubu ɗari tsakanin abdullahi shagon bagon yan sanda da dogon dan ladin geza daga bangaren gurmada wato suka yi karan bata shi ma aka yi zubin kware karfi amma kisa kuma ya auku inda aka shemar da dogon dan ladin geza daga bangaren gurmada ya gurmada a wannan wasa dai kan babu nasara bayan makon da ya gabata gurmada ta ci manyan nama amma a wannan satin a iya cewa sai dai a tara a gaba domin kuwa labarin da muke samu da kuma yadda rahoton yake bayyanawa cewa gurmada sun kwanci amma dai akwai fafatawa kamar yadda gaya muku cewa wanda alikanin bada sarkin dambe zai nemi fansarsa a wajen bahagon alika oje wanda ya buge shi sannan garkocin na nan sannan kuma akwai fafatawa tsakanin manu na garkocin do da shi da wato bahagon yan sanda alhassan garkuwar bahagon yan sanda wanda za a yi a jihar nasarawa a ranar lahadi mai zuwa abubakar adam funtuwa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. To an gaida shagon GTA Hausa Abubakar Adam Funtuwa. Ma saurari a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu can da misalin karfe shidda agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato wayewar garin juma'a kenan daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana za ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa musamman yusuf aliyu harandi da ya jagoranci shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya